Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma mita sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM kamar yadda aka saba na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu duk inda ake a faɗin duniya a lokacin da ake buƙata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirin mu na hantsi. A ci gaba da hirar abokin aikin Aliyu Mustapha da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya ƙara tambayarsa kamar haka. yanzu babu hanyar da mutum zai iya sata kuɗi ya kai kasashen waje wai don an toshe hanyoyin ko suna yi harin suna iya suna exporting dollars ai mutanen biri da change hmm. suna taimaka musu suna uh, combating money into dollars exporting suna aka cash dollar Za mu ci ci gaban wannan tattaunawa jim kaɗan sannan kuma wani asibitin yoyon fitsari ya sallama wasu mata a garin Jos. Akwai shirin da rashin tayi har ma da sakonninku ta wayar tarho yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Akalla mutane 34 aka kashe a Ankara babban birnin ƙasar Turkiyya jiya Lahadi. an kashe mutanen ne a sakamakon tashin wani ban mai karfi da ya ratsa babban dandalin birnin Ankaran. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Mehmet Muzanoglu ya ce yanzu haka ana jinyar mutane 125 a asibitoci a birnin Ankaran. Mutane goma sha tara sun ji mummunan rauni. Mr. Muzanoglu ya ce take a wurin mutane 30 suka mutu a yayin da hudu kuma suka mutu a asibiti. ministan harkokin cikin gida na kasar ya ce yau litinin dinnan idan allah ya yarda ake sa ran kammala bincike an kai harin ne kwanaki biyu bayan da ofishin jakadancin amurka a turkiya ya gabatar da kashedin cewa akwai yiwuwar za a kai wannan harin ya kuma buƙaci mutane da su guji zuwa wannan wuri A can kasar Ivory Coast kuma kawar kungiyar Alka'ida a arewacin Afirka ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin wani hari da mahara guda shida dauke da makamai sosai suka kai a Grand Bassam wani wurin shakatawar gabar tekun kasar Ivory Coast suka kuma kashe fararen hula guda goma sha hudu da sojoji guda biyu a jiya Lahadi. Shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara ya tabbatar da yawan mutanen da aka kashe ya kuma ce su maharan an kashe su. Wakilin murar Amurka a yankin emily love ta ce ta ga akalla gawarwakin mutane guda shida a ƙasa waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata ƙungiyar 'yan tawaye wadda take fafatawa kafada da kafada da ƙungiyar taliban a ƙasar afghanistan ta ce a shirye take ta halarci shawarwarin sulhu da gwamnatin ƙasar duk da ta baban da take da shi game da niyyar samun zaman lafiya na ɗaya ɓangaren A makon jiya shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sabanta ta yin shawarwarin sulhu ga dukkan kungiyoyin 'yan tawayen kasar a wani yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya daidaita kasar da aka yi shekaru biyar ana yi. Mai magana da yawon gwamnatin haɗin kan ƙasar jabat Faisal ya yi maraba da sanarwar. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa labari ne mai faranta rai kuma mai muhimmanci domin ƙungiyar Hezl Islamafur ta yi shekaru tana fafata da gwamnatin ƙasar ya kuma yi kira ga sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye da su yi wa Allah su halarci wannan taro domin taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi siriya da laifin cewa kirikiri tana kokarin dagula shawarar samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa da nufin kawo ƙarshen mummunan yakin basasar ƙasar na shekaru biyar ya ce siriya ta yi haka ne a lokacin da ta buƙaci kada a tattauna batun tumɓuke shugaba bashar al daga mulki a wajen taron mr kiri ya ce an sami damar rage tarzoma a kasar da wajen kashi 80 zuwa 90 a cikin 100 tun lokacin da aka tsagaita buɗe wuta makonni da suka biyu da suka shige to amma ya ce gwamnatin asad ita ce babbar mai keta ka'idar jiniyar kafin shawarwarin da aka shirya yau litinin litinin dinnan ministan harkokin wajen siriya walid muallim ya ce yana ba da shawara kuma tare da kashedi ga waɗanda za su zauna taron da kada su kuskura su kawo batun makomar shugabancin assad a ajandar taron ya ce za su tattauna duk ba za su tattauna da duk wani wanda ya nemi a yi maganar shugabancin kasar ba To labaran duniyar ya zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani asibitin masu yoyon fitsari ya sallami wasu mata a garin Jos ga rahoton wakiliyarmu Zainab Babaji daga jihar fulatan Najeriya. Cibiyar kula da mata masu cutar yoyon fitsari a asibitin koyarwa ta jami'ar Bingham wadda aka fi sani da asibitin Jan Kwano a nan Jos ta yi bikin sallamar wasu mata da aka yi musu aiki suka kuma warke daga cutar. Da na aibujin fitsari sai ya tsaya, sai ya tsaya sai amara iya ciwo. Shine wannan larura ya same ni. na samu lafiya gara sai godiya wata takwas shin na kawo na zo jinya aka mana aiki to yanzu na samu soki ba wani damuwa yanzu game da yarinya na da take yar shekara goma matsalan ya same ta a wurin tira belu da hausa suke cewa tira belu su ce kaciyan mata to tana da kwana hudu da haihuwa aka yi mata wannan abin to shine abin ya same ta ifar da ita shekaran ta goma kenan kamar shekara hudu suka wuce ina ta yawon magani haka ban yi sa'a ba dai ina da zaune na zaune shine bana kuma sai na ji labarin jan kwano kwana 25 kenan ban ga yoyo ba ga abinci su ba mu su uku a wuni safe rana yamma ba ko ko mu kuma aikin da aka mana ko naira biyar wasu mata kenan da suka warke daga cutar yoyon fitsari Babban likitan da ke kula da masu yoyon fitsarin a asibitin Jan Kwano, Sonda ya kara min haske kai yadda ake kamuwa da cutar. Idan mace ta haifuwa sakanin sa'a goma sha biyu zuwa goma sha shida babu damuwa. amma idan har ya fi sa'a goma sha shida zai iya sa kan yaro ya danna blada wurin da kan wurin da fisari ke zama a jikin mace to idan ya danna shi kuma ya kai wani lokaci zai iya fashe blada in haifa yaro sai yoyon fisari ya biyu Dr. Sanda Man kenan likitan da ke kula da masu cutar yoyon fitsari a asibitin Jan Kwano da ke nan Jos. Babban jami'in da ke kula da bangaren masu cutar yoyon fitsari a hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Amurka wato USAID a Najeriya Dr. Habib Sadauki ya ce kamata ya yi gwamnatoci su ba da himma wajen tallafawa masu cutar. A Najeriya ana sa ran akwai kamar mata dubu biyu da suke da wannan ciwo. To saboda haka muke da tallafi da ake zagayawa jihohi daban-daban a yi wannan a ba da gudunmuwa don a yi wannan aiki kyauta. Ah, akwai asibiti guda goma sha biyu da muke aiki a jihohi goma sha da na najeriya alhamdulillah ana samun nasarori da yawa saboda kamar a bara kaɗai mun yi wa mata sun kai dubu da shida aiki mu kenan wannan kungiya wannan tallafi ne daga usid amma gwamnatoci suna da haki na musamman na kawo wani tallafin da ba tallafi ba na runguma aikin gaba daya su tabbatar cewa mata da suka samu wannan ciwo ba su daɗe da lura ba an yi masa aiki kuma ba su zauna da ita ba har inda za su zama to an ware daga al'umma. asibitin jan kwana dai ta yi nasarar yin aiki wa mata masu yoyon fitsari fiye da dubu goma a cikin shekaru 24 da take gudanar da aikin zainab babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya. To Amin a ci gaba da tattaunawar abokin aikin mu Aliyu Mustapha Sokoto da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya tambaye shi a ɗazu da muka faru kan cewa suna fuskantar matsala da kotunan nigeria game da yaki da cin hanci da rashawa? in ka lura yanzu abin ta canja hmm. muna kai mutane kuma shari'a masu sabida. wannan dokan da aka yi na 2015 ina mm. jin eh, yana taimakawa kuma eh, mun ban farko ba muna nan muna creating awareness enlighten mutane cewa gai ga su fahimci wannan fa mm. ba mu kaɗai bane a ciki mu duka ne gaba daya kwai da kwarkwatan mu kowa ya fito mu abin nan shi yasa kaga nake zuwa abin nan musician da sauransu mm, eh, veteran kasa muna so mu bring them into four su taimaka amma kamar na ji ka taɓa nuna bacin rai game da yadda shari'a ba ta tafiya da ya kamata game da masu cin hanci da rashawa akwai wannan kana samun damuwa game da wannan ah, yes akwai damuwa mun amma muna sansantawa waɗanne irin wahaloli kake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki tunda an san masu cin hanci da rashawa ba sa son a yi wannan aiki da yawa hmm, suna nan suna suna yi mamman muna yi <laughs> kowa na shi <laughs> kowa na shi amma Allah yana nan eh, Allah yana tare da mu Allah yana tare da mu because eh, na dauke shi kamar addini a cikin abuja na ga gidaje da yawa da aka sama ka efcc a ciki eh, kun samu gidaje da yawa na mutane da ku kuma da yawa da yawa mun recovering a lot of properties a cikin abuja ne kawai ko duk najeriya ne duk najeriya yawanci akwai kaduna akwai zaria akwai kano akwai yola akwai uh, lagos so many places hmm. port harcourt ya kudaden da aka sace aka kai kasashen waje ya za a samu su uh, muna ne muna aiki da 'yan sandan na other countries da hmm. interpol hmm. za mu same su zai dauki time amma tabbas kudi za su zo ko gidaje aka siya ko me aka yi za mu yi tracing kudi na za mu zan karshen ta za mu kanta mai aka yi da kudi wasu na cewa eh, yanzu babu hanyar da mutum zai iya sata kudi ya kai kasashen waje wai don an toshe hanyoyin ko suna yi eh. harin suna iya suna exporting dollars ai eh. suna mutanen biri da change mm. suna taimaka musu suna combating money into dollars exporting suna haka cash dollar a cikin jaka muna muna muna bidan su cama akwai manyan manyan sharo irin su na dizani su alex badi su sauransu su samba da suke sauransu me ake cike game da su duka muna bincike shi alex badi muna muna court amma har yanzu bincike tana muna kan bincike yana hannun kwa yanzu ko ah, no yana yana prison yana court yana yana yana tsari a prison da shi da su samba din duka yes ya sirrin da zane da suke waje fasa za ya za'a da su muna nan muna aiki da yan sandan turai na turai mm. me kuke so jama'a sai su taimaka muku wajen wannan yaki da kuke muna so jama'a su fahimce mu kuma su yi hakuri su fahimci cewa akwai illan cin hanci da rashawa da cewa kuma su ci gaba da addu'a addu'a addu'a mun sa yanzu muna da shugaba eh, mai son yaki da cin hanci kamar in jama'a sun ga wani abu kuna so su zo su gaya muku ko akwai wani abu da kuke so su yi eh yanzu ma muna planning for whistleblower centers masu ba da labari kenan eh masu ba da labari in centers za mu yi creating in so many places wanda za ka je ka kai jawabi hmm. ka ba ba damuwa kamar ka ga wani abu ka je ka faɗa eh kuma akwai muna da telefon muna da website da sauransu a anonymous ma za mu karba muna koya ba a gaya mana kuma muna kuskure a gaya mana mm-hmm. eh. ka ba wani suna za su yi ba ba za su yi ba kafin mu ci gaba bari mu dan numfasa da wannan wakar haɗa kai mun gode da wannan waka har yanzu fa ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC ga shirma na gaba. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To jama'a yau ma za mu jingine tattaunawar da muka fara yi akan Naira. domin mu kawo maku wannan shirin da ke da alaka da naira ɗin. Tattalin arzikin Najeriya ya komaɗe ko kuma a ce yana mashashara. Tun da gwamnatin Buhari ta kama madafin iko shirin da rashin ta yi daga nan murar Amurka ya fara kawo maku shirye-shirye a kan yadda za a farfado da tattalin arzikin ƙasar. A wannan filin masana irin su Nasiru Kabiru da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wasu ma sun yi makonni bakwai ko fiye suna kawo shawarwari a kan yadda za a farfado da tattalin arzikin najeriya to makon jiya najeriya kana ta shirya taron kwana biyu a kan farfado da tattalin arzikin kasar a lagos taron ya samu halartar mataimakin shugaban kasa farfesa yemi osibajo da 'yan kasuwa da suka hada da hamshakin attajirin nan alhaji aliku dangote ta dalilin taron Shirin yau ya gayyato Malam Kasumu Kurfi mai sharhi akan tattalin arziki ya waye mana kai akan tasirin da taron zai yi musamman domin farfado da arzikin ƙasar. Na fara da ce masa, Malam Kasumu a matsayinka na masanin tattalin arziki, wane tasiri ne taron da mataimakin shugaban ƙasa da su Aliko Dangote suka yi kan farfado da tattalin arzikin Najeriya zai yi. sai ya fara cewa to na farko dai shine kamar yadda ka sani eh shi arziki yana bi ne a duk duniya an maida ta ta zama tafin hannu inda duk ta ga dama nan arziki ke shiga kuma ya fadada kwarai to in ka diba shekarar da ta wuce mhm. ta hijira 2015 to tattalin arzikin da ake shigowa a nan ƙasa a zuba shi ɗaya da ya faɗi ƙasa da kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ƙasa da nawa? Kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ya faɗi. Misali, eh, hijira dubu hudu. da ake kira direct foreign investment wanda suke shigowa su sa kuɗaɗensu. Eh, daga waje. An saka mana biliyan ishirin da ɗigo takwas. To. Amma hijira alif ɗari biyu da sha biyar. Mm-hmm. sai kuɗin nan suka yi ƙasa suka dawo biliyan tar da dugo shida. Kacal? Kacal, kaga mun yi asarar kishi hamsin da hudu. Eh kwarai. To kuma ana ganin abin zai ci gaba wannan shekarai. Don me zai ci gaba? Ai abin da ke sa mutanen kasa waje suna su kudin shine ka zo masu da mafita. cewa a yadda za a yi mutum ya shigo da kuɗin shi kuma ya juya ga yadda zai fita wannan hanya har yanzu ba a buɗe da ta ba yadda za ta gamsar da mutanen kasashen wanda turka shigo da su. oh kana cewa gwamnati ba ta faɗa da hanyar da mutane za su iya kawo kuɗinsu ba ba a yi ba a menene gwamnati ba ta yi ba kamar me da me misali shi abin da ke sa mutanen ƙasar suna shigowa da kuɗi akwai abin da muke kira economic policy to ka zauna ka yi dinga dinga ga abubuwan da yake so ka yi ga kuma ta hanyar da yake so su shigo eh wannan yanzu baka da wanda zai yi ce ma ga dinga dinga inda gwamnati take son a shigo da kuɗin nan ga yadda za a shigo da su bari baka misali fannin noma dinnan gwamnati tana cewa dole a fadar fannin noma mm-hmm. wanda matakai ne gwamnati ta zo da su wanda da da mutanen kasar waje su shigo da kuɗaɗen su sa a fannin noma cewa kuma za su ci riba kuma za su iya da riba su. Wato kana nufin ba a kayyade ko kuma a yi bayani dala-dala. daidaita su ba gwamnati ba ta daidaita su ba yadda ta eh. zo da su filla-filla kowa ya karanta ya gama fita. Yawa. Tattalin arzikin ana cewa muna da abun nan tattalin arziki na ƙasa wanda za a iya tonowa kala-kala. Ma'adanan ƙasa. Amma wane eh amma ina ina ina ina yake ga wani tsari ne gwamnati ta zo da shi wanda in ka bata shi a faifai mutanen ƙasa waje za su yadda su gamsu da cewa lallai najeriya shi ne za ka shigo ka sa kuɗin ka kai wannan fannin so abin wuce ka ce ga abin da yake so ya kamata ka biyo shi da dokoki wanda za su gamsar da mai shigo da kuɗi shi ya ce lallai nan ne mafita wannan shine matsalar mu guda ɗaya kenan na biyu mhm. eh, kowane lokaci shi wanda zai shigo da kuɗin shi zai shigo da kuɗi ne wanda naira ba to yana da wuya in ce ma ka shigo da dalar amma zan saye ta akan naira ɗari biyu a farashin gwamnati mm-hmm. bayan a waje za ka iya saida ta ɗari uku zuwa ɗari hudu a waje a waje kaga wannan zai hana mai shigo da kuɗin shi shigo da kuɗin shi don shi ba naira zai shigo da ita ba ko da ko kai mai alkawarin cewa idan ka ci riba ka in za ka yi ta kuma yadda ka shigo da ita haka zan saida ma amma matsalar ba wannan ba tabbaci ba ne ba hmm. ina iya shigowa da kuɗi na yanzu na karyar da su na saida ma ɗari biyu maimakon saida shi ɗari uku ko ɗari hudu gobe ina son hito ka ce baka da kuɗi hmm. to kaga kenan in ina son shi a wannan lokacin sai na koma waccan farauniya hanyar inda zan sayan hidda shi kuma in zan sayi shi zan sayi shi da tsada. Wato kana nufin idan gwamnati tana son mutane su dinga shigowa da kuɗinsu dole gwamnati da daidaita farashin da take sayar da naira dala da take sayan dala ko kuma take sayar ta da abin da masu a burodi cin suke sayarwa. Kasuwar bayan fage. ko kuma ta buɗe wata kofa. To. Cewa duk wanda ke shigo da dala shi ba dole sai ya da ma gwamnati yadda ke so ba ga wata kofa can za ka iya shigo da ita ka sai da yadda yake so kuma in ka tashi ka sai da yadda yake so ka yi to babu ita. O oh, wato kana son a irin wannan doka. To in ba ka yi ba shi mai shigo da kuɗin shi ba zai shigo da kuɗin shi ba. Kai yanzu na ce shigo da dala in sai ta ɗari biyu bayan kuma ka sun cewa bayan fage ana sai da ɗari uku zuwa ɗari hudu za ka shigo da kuɗin naka. Eh, shin mafita ce idan gwamnati ta ce to yanzu kowa ya shigo da kuɗinsa. ya sayar yadda yake son ya sayar a kaso fage in kuma ya tashi zai tafi ya je kaso fage ya sayi dala ya tafi wannan zai zama da ka yi haka ka huta ka ba kasuwa ta tabbatar da al'amari yawa shi ko lokacin ka fallasar da al'amarin kasuwanci ga 'yan kasuwa shi nan jiki magai ka shigo ka sai da ɗari uku in gobe ɗari biyar za ka sai sai ka je can kai ka je can ka saya masu sai ka ga an san maka ba kuma farashin dalar dole ya sauka saboda ka buɗe masa hanyar da za ta rika shigowa wato ka hana bi radio change wato um, ka ce ba za ka ba su ba ka hana hanyar da za su shigo su to ya za a samu dala kenan bai kamata gwamnati ta shiga harkokin kasuwanci ba sai dai ta kafa dokoki da manufofinta wato abin da ke faruwa shine muddin gwamnati ta shiga ciki to ba ta kuma iya warware matsalai bari in baka misali eh mai aka ce za a bar shi gwamnati ba ta ƙara ba da subsidy taimako yawa ba ba da tallafi da gwamnati ya kamata ta cire hannunta ta sa ido kawai ta tabbatar da ba a kawo mana mai ba wanda yake na banza amma mutane yadda suka zo sai da su. Mm-hmm. da ta zauna lafiya da yanzu ba ƙara wahalar mai ba hmm. bari in baka misali duk wahalar nan mai da kake ji sai dai ka ji ana wahalar man fetur ka ji wanda ya ce ma yana wahalar dizar babu tun daga ranar da gwamnati ta cire hannunta nan aka zauna lafiya yau in na aleka sai in je gidan mai sai in saye shi ɗari da goma sha biyar gobe sai in je sai ɗari da talatin in ina so in sayi in bani so in bari kuma ba su yi laifi ba. Hmm. to da haka gwamnati ne da ta zauna lafiya kuma da ba ƙara wahalar man ba. kullum in ka ce za ka tsaye da farashi zuwa wani kaza to ka ɗaukan ma kanka wata wahala wadda kuma za ka wahala yanzu duk arewa ba mai samun man yadda gwamnati ke son shi kuma har yanzu ba a daina wahalar ba amma da ta cire hannunta ta sa ido ina tabbatar ma duk tsada shi zai yi bari in baka misali sim card lokacin da aka je sim sai da muka rika sayan sim card din nan dubu ishirin dubu talatin gaskiya yau yan gidan waya za su kira ka su ce kyauta ka dauka ka ce ma baka so hmm. abin da gwamnati ta rike in dai ka dauke sai ka yi rajista shikenan shikenan in baka son gulo yau ka ta yi mce in baka son mce yau ka ta yi atal gaya nan in baka so ka ta yi to da haka gwamnati ta yi a wasu al'amuran da an zauna lafiya da kuma abubuwan sun yi mata da sauki. To jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Kasumu Kurfi da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai mun sake saduwa idan Ubangiji Allah ya yarda. An gaishe ka Malam Salihu yanzu kuma ga sakonnin da kuke bar mana a wayar tarho. Assalamu alaikum gidan radiyon muryar Afirka mai wannan magana ni ne a dan Nijar daga nan Najeriya wari Delta State suna garin makarar sai da cikin Shakawa. To gaskiya ina kira ga talaka yan uwa yan Nijar ya kamata yan siyasa gana mu na na mu ya kamata mu gane abin da annan su wayannan yan siyasa na kasar mu ba masu niyyar zaman lafiya ne ba. Dan saboda hakan ga ko ina kaga yan siyasa su ce wannan su ce wannan su ce wannan wai nan ba masu kamar talaka su ne ba don saboda haka ya kamata talakan Niger mu mu kan mu hankali mu bar shiga harkar su tun da dai Allah ya sa mun kada musu ƙuri'a su yanzu abin tarayya wajen su can su shirka na so su ya kamata mu bar su dan saboda na ga alamar take-taken take-taken da suke yi suna son su haɗa ƙasa son su haɗa talaka faɗa ne ba wanda ya san da talaka sai lokacin zaɓe ya na da zai sanin shayar magoya ba lokaci yiwa ko wani abu ba mai sayan ko da yan ko da kwano guda na haƙi zai kai ma wanda baya gare shi yanzu mai son shayar magoya ba da har ga ta kai wannan to abin da muke so ya kamata mu talaka na jami'u mu kama hankali. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Basiru mai tireda ba kuwa zaɓe ra'ayi ne su lokacin mai jihar Kebbi tare Najeriya. ne ta dukan gata nan wallahi alhamdulillah mai gina gona na gona tun ba gudu ya tirza ma sauran manoma saboda yanzu ga su suna ɗaukar gara basan kudin aikin noma assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir zaka auren auta yan albasa katsina taranti nigeria ina son yi amfani da wannan sashen hausa na radio america in kira ga yan kasuwa mai nigeria su ji tsoron allah kasantar cewa alhaji aliyu dan ya fito fili ya faɗa cewa ba abin da ya kara ma kuɗi shinkafa suka yi da sauran duk kashin su amma yan kasuwar mu na gida masu son cikin ci gaban ƙasar mu suna kara ma abuka kuɗi to ina kira ga yan kasuwar mu na najeriya su ji tsoron allah tabbatar da cewa ga allah ka zubar allah zamu kuma wannan tsare da suke sawa fa to kansu za ta kare ko haka wannan ta fito fili ta nuna cewa yan najeriya wa'ansu suna guri taimaka ma kansu da kansu ne ba taimakon talaka ba ne to in allah da kuma allah zai karya su. To yanzu kuma bari mu koma ga labaran duniya amma a takaice. Akalla mutane 34 aka kashe a Ankara babban birnin kasar Turkiyya jiya Lahadi. An kashe mutanen ne a sakamakon tashin wani bam mai karfi da ya ratsa babban dandalin birnin Ankara. Ministan kiwon lafiya na kasar ya ce yanzu haka ana jinya mutane 125 a asibitoci a birnin Ankara. Mutane goma sha tara sun ji mummunan rauni. A can kasar Ivory Coast kuma kawar kungiyar ka'ida a arewacin Afirka ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin wani hari da mahara wato kai wani harin da mahara guda shidda dauke da makamai sosai suka kai Grand Bassam wani wurin shakatawa kasar Ivory Coast suka kashe farar hula goma sha hudu da sojoji guda biyu a jiya lahadi shugaban kasar ivory coast alansan otara ya tabbatar da yawan mutanen da aka kashe kuma ya ce su ma maharan an kashe su wata kungiyar 'yan tawaye wadda take fafata a kafada da kafada da kungiyar taliban a kasar afghanistan ta ce a shirye take ta halarci shawarwarin sulhu da gwamnatin kasar duk da tababan da take da shi game da niyyar samun zaman lafiya na ɗaya ɓangaren. A makon jiya shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sabunta ta yin shawarwarin sulhu ga dukkan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya daidaita ƙasar yakin da aka yi shekaru biyar ana yi. Mai magana da yawon gwamnatin haɗin kan ƙasar ya yi maraba da wannan sanarwa. To an gaishe ki masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai an jima da rana wato da la'asar kenan za a je abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin jin Ali da ta taya na gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chibahiro Diodone. Injiniyan mu ne yau Charles saini Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.